radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraren shirin kokun san sai labarun duniya sannan shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2023. wanda ya daidai da takwas ga watan da thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa yau ce ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta 2023 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma aka fara amfani da kalandar anno domini kimanin shekaru 700 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam a zamanin sarkin roma noma pompilius a halin yanzu dai a mafi yawan kasashen yammacin duniya da masu kasashe na daban ana gudanar da bukukuwa a daren 31 ga watan disamba na kowace shekara domin maraba da sabuwar shekara ta miladiya kamar da kuma wannan kalandar kwanan wata ya zama shine wanda aka fi yin amfani da shi a cikin dukkanin harkoki na ƙasa da ƙasa masu rai ko san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan janairun shekara ta 1960 ƙasar kamar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka wannan ranar hutu ce a ƙasar kamaru baki ɗaya turan kasar jamus ne dai suka fara mamayar kasar ta kamaru a shekara ta 1884 amma bayan shan kaye da kasar jamus ta yi a yakin duniya na biyu turan faransa da kuma na burtaniya sun yi wa tandar kasar ta kamaru a tsakanin su sai kuma bayan gwagwarmaya da turawa yankin kamaru da ke karkashin turan faransa ya samu yancin kai a ranar irin ta yau a yanda yankin da ke karkashin turan burtaniya kuma ya samu yanci a shekara guda bayan hakan. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah muhammad mahdi shamsuddin babban malamin addini kuma masanin harkokin siyasa a ƙasar labanan ya rasu an haife shi ne a birnin najab na ƙasar iraki sannan ya yi karatu a gaban manyan malamai na kasar bayan hakuma kuma yana dan shekara 36 a duniya ya koma gida kasar labanan inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai kuma daga bisani ya zama mataimakin shugaban majalisar koli ta malaman masabar ahalul baita a kasar labanan sannan bayan an sace imam musa sadar shugaban majalisar a shekara ta 1978 ya zama shugaban majalisar har zuwa ranar rasuwarsa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 Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Kotu a ƙasar Mali ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon shekaru ashirin kan sojojin kasar Abrikos 46. hukumomin Morocco sun yanke shawarar hana duk matafiyi da ya fito daga kasar China shiga cikin masarautarsu. tsohon shugaban kasar botswana yana fuskantar kalubalen takardar sammacin neman kama shi daga wata kotun kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Kotu a ƙasar Mali ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon shekaru ashirin kan sojojin ƙasar Abrikos 46, sojojin ƙasar Abirikos 46 da ake zargi da kasancewarsu sojojin haya da ake tsare da su a ƙasar Mali tun a watan Yulin shekarar da ta gabata. Kotu a birnin Bamako fadar mulkin ƙasar ta Mali ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan kurkuku kamar yadda babban lauyan gwamnatin Mali mai shigar da kara ya sanar da manema labarai gurfanar da sojin a gaban kotu tare da hanzarta zartar musu da hukuncin yana zuwa ne bayan da shugabannin kasashen yammacin afirka suka sanya wa kasar ta mali wa'adin sakin sojojin kasar ta Abrikos. kafin ranar ɗaya ga wannan wata na janairun sabuwar shekara ta 2023 ko kuma ta fuskanci takunkumi mahukuntan mali sun kama sojojin abricos ne tun a ranar goma ga watan yulin shekarar da ta gabata kuma a tsakiyar watan agustan shekarar suka tuhumi rungumce su da yunkurin rusa tsaron kasar ta mali kuma tuni suka saki uku daga cikin su da suka kasance mata hukumomin morocco sun yanke shawarar hana duk matafiyi da ya fito daga kasar china shiga masarautar su ma'aikatar harkokin wajen kasar morocco ta haɗin gwiwar kasashen afirka sun fitar da sanarwa a yammacin jiya asabar cewa masarautar morocco tana bibiyar batun matsalar sake bullar cutar corona a makonnin baya-bayan na kasar china sakamakon haka daga ranar uku ga wannan wata na janairu ba za a bar duwani matafiyi daga kasar china shiga cikin kasar ba sanarwar ta kara da cewa mahukuntan kasar morocco sun yanke shawarar hana duwani matafiyi da ya fito daga kasar china kuma ko dan wace kasa ce shiga cikin masarautar wani jami'in kungiyar jihadul islami na palestino ya bayyana cewa kasim suleimani ya karfafa mayar palestinawa tare da girgiza haramtacciyar kasar isra'ila da uwargijiyarta amurka jami'in kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta jihadul islami hafiz azam ya jaddada cewa shahidi general kasim suleimani kwamandan bangaren rundunar kudus da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ya kawo gagarumin ci gaba ga gwagwarmayar falastinawa tare da ƙarfafa ta a yakin da take yi da sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da girgiza munanan manufofin siyasar amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila tare da taka musu birki a yankin gabas ta tsakiya azam ya jaddada cewa kasim suleimani ya kasance mai tsananin saukin kai da tawali'u amma mutum mafi hatsari ga kasashen amurka da yammacin turai da kuma haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da ya bashi ɗaukaka da girman matsayi a dukkanin yankin tsohon shugaban kasar botswana yana fuskantar kalubalen takardar sammaci na neman kamu daga wata kotun kasar tsohon shugaban kasar botswana lan kama yana fuskantar kalubalen kamu bayan da wata kotun majistare ta fitar da sammacin neman kamo shi a ranar juma'ar da ta gabata sakamakon rashin gurfana a gabanta kan wasu zarge-zarge goma sha hudu da suka hada da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa mallakar kuɗaɗen sata da kuma mallakar makamai labarai ba a bisa ka'ida ba tun a shekara ta 2016 amma takardar sammacin an fitar da ita ce kan batun mallakar makamai ta haramtacciyar hanya kama wanda ya jagoranci kasar botswana daga shekara ta 2008 zuwa 2018 ya bar kasar ce a bara inda ya koma makwabciyarta kasar afirka ta kudu bayan wata takun saka tsakaninsa da wanda ya gaje shi shugaba magosi masisi ƙarshen labarun duniyan kenan. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci

da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 22 ne a cikin wannan shiri. Amma kafin mu je ga shirin gadan-gadan muna sake tunatar da masu mu cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet idan dai har aka ziyarci wannan shafi kuma dai kamar da aka sani ana watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da Allah Ubangiji a yau za ku ji cewa Ramin wanda kamar yadda aka sani cewa mahaifansa sun zo daga birnin shiraz zuwa birnin tehran sun sabka kuma a wani katafaren hotel da nufin sa wani asibiti domin yi wa mahaifinsa aikin tiyata yanzu haka dai shiramin din yana can wajen babansa inda ya kwana ɗaya amma wani shekare ya kama hanyarsa zuwa jami'a a can kuma muhammadu abokinsa ya gan shi nan da nan bai wata ba sai nufi wajensa suka fara magana domin jin menene suka ce a lokacin da suka haɗu sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کجایی؟ کنه اینا خوبم اینا لافیه لو شنیدم نجی پدرت محفینکا الان ینزو آنها هستند سو سونه مریضی رشل لافیه پدرم نه متاسفم بنجی در ایبا کجاست؟ ینا اینا امروز ایو حالش خوب است اینشی یه ینا دکیو بیمارستان اسیبیتی او تنهاست شی شی کده یکی Fish? Kafin ko a wajen? Fishe u. A wajensa. Modarat. Mahaifiyarka. Kwa haram. Yar uwata. Unist. Ita ba ita bace ko shi ba shi bane. آنها هستند سو سونه کی یوشی عمل جراحی ایکن تیاتا او عمل جراحی می کند شی زا ای مسا ایکن تیاتا دکتر لیکتا او میگوید شی چی وا دوشنبه رانر لیتنن سه شنبه رانر تلاتا بعد باین الله idan الله یا yarda. زود Da سوری حالش زود خوب می شود. نه یعنی انسا زی کو سوری آماده وندا یشریا. کمک تیمکو. ما هستیم مو مونه خیلی سوسی متشکرم نگوده To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام محمد خوبم تو چطوری؟ ممنون چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است بله پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند پدرم بیمار است بله شنیدم متاسفم الان حالش چطور است؟ کجاست؟ حالش خوب است او الان در بیمارستان است تنهاست یا مادرت پیش اوست؟ نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند کی عمل جراحی می کند؟ دکتر میگوید دوشنبه یا شنبه بعد انشاءالله حالش زود خوب می شود من و سعید آماده کمک به تو هستیم خیلی متشکرم madalla kamar dai da kuka ji a cikin wannan tattaunawa da ta zo a cikin wannan shi na yau cewa dai muhammadu ya shidawa abokin sarbin cewa a shirye suke a kowane lokaci su ba shi dukkanin taimakon da suke iyawa shi kuma ramin ya ji daɗi ya kuma yi godiya a cikin ransa ma yana cewa waɗannan waɗannan irin abokai ne na gari yake da su ta yadda suke nuna masa karamci ta yadda suke kasancewa tare da shi a duk irin yanayin da ya samu kansa to ala ai hal dai wannan shi dai ne abin da ke cikin shirin mu na yau saboda karancin lokaci dole mu tsaya sai a mako na gaba a kuma shiri na gaba za a je mu dauke da karin haske kan yadda yanin babar ramin yake ciki da kuma abubuwan da suka biyo baya amma kafin wannan lokaci dole ne mai ban kwana da ku kuma mu da masu cewa za a iya samun matanin wannan shiri a mu na intanet idan aka ziyarce shi ko muna wasu shirin a kowace rana ta talata to amma daga talatar yau zuwa talata ta gaba ina yi muku bankwana tare da wanda ya haɗa shirin a fefe muhammad da hajifor sai a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na kide-kiden Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kide-kide da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Fizan Fijani shine mawaki na gaba da zai baje kolin wakar da ya tsara mana kamar yadda za ku ji kamar haka. Ai saurare lafiya. a gaishe ka a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu are sun gamsu kuma sun amfana da ita da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shirin yakan kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yaran gizo wato www.tv1.ng Christo to thee. muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. kotu a ƙasar mali ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon shekaru ashirin kan sojojin kasar abrikos 46 hukumomin morocco sun yanke shawarar hana duk matafiyi da ya fito daga kasar china shiga cikin masarautarsu tsohon shugaban kasar botswana yana fuskantar kalubalen takardar sammacin neman kama shi daga wata kotun kasar da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya